وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ya raya mu ya kamu wannan yammaci na uku ga watan Ramadan jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam uku. wanda kuma ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta 2022 kuma wannan masallaci ne albarka a wannan unguwa ne albarka a wannan gari da kaduna ne albarka domin dorawa akan tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan ne albarka idan ba manta ba a jiya an buɗe wannan majalisi ne albarka inda aka samu shugabannin wannan kungiya da jagorori suka kaddamar da wannan tafsiri wanda zai mun yi kamar muqaddima da alƙawarin cewa yau insha Allah ta'ala za mu shiga tafsiri kai tsaye da izinin Allah a duk nake so in Allah ya yarda a cikin wannan shekara mai albarka mu kan yi tsokaci a kansa akan abin da ya shafi tafsirin alkur'ani da aka saba ana gabatarwa a wannan majalisi Allah ya saka wa Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe da alkhairi wanda ya dauke shekaru har shida yana tafsiri a wannan majalisi mai albarka wanda mu kuma Allah madaukakin sarki cikin kaddara wasa da ikon sa ya ba da iko zamu ja ragamar a yanzu na zabi wata sura daga cikin surorin alkur'ani wanda zan fassara ta a wannan wata mai albarka saboda dalilai kamar guda uku surar da na zaɓa ita ce suratul fatiha abin da na zaɓi wannan sura na farko don ya zama mun buɗe da ita kuma mun fara da ita saboda ita ce farkon sura a cikin alkur'ani wanda insha Allah ta'ala za mu ci gaba gwargwadon inda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara za mu kai gare shi abu biyu saboda sura ce da take da alaƙa da mutum da ubangijinsa wadda za ta sanar da mu wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kamata alaƙanmu ta kasance tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki sannan ta karantar da mu rayuwarmu da zamantakewar mu da irin hanyar da ya kamata mu ba a cikin wannan addini namu in muna so mu samu tsira duniya da lahira wala Allah yana daga cikin abin da yake yawan janyo mana matsaloli a halin yanzu shine rashin samun kyakkyawar alaka tsakanin mu da ubangijin mu to gyara alakar mu da Allah subhanahu wataala tabbas zai gyara mana yanayi da hali da muke ciki wanda ta na zabi wannan sura ya zama ita ce mabuɗi na wannan tafsirin al alkur'ani wanda mun kammala ta kuma sai tsaye za mu shiga suratul baqara abu na uku da na zaɓi wannan surar saboda kasancewar ita ce surar da kullun ɗan adam mafi karanci yana karanta ta su goma sha bakwai a kullum a cikin sallolinsa da saba yana gabatarwa na farilla sallolin nafila da musulmi yake yi to yana da matukar mahimmanci ya zama abubuwan da ka fi karantawa yau da gobe ya zama ka san ma'anar abin da kake karantawa kuma lokacin da kake karantawar ya zama kana fahimtar da kake karantawa wannan zai fi baka damar jin daɗi da samun nutsuwa game da abin da kake karantawa to waɗannan dalilai guda uku su ne dalilan da ya sa muka zaɓi wannan sura ta zama ita ce wadda za mu tafsirinta a cikin wannan wata mai albarka wala Allah dalili na hudu za ka samu malamai magabata da dama sun ware lissafi da musamman sun yi bayani akan tafsirin wannan sura saboda falalarta da abin da ta kunsa kamar da za mu ji idan mun shiga insha Allah ta'ala ina gani kafin da wa alaran mutum ya karanto mana wannan sura yana da kyau mu fahimci shi alqur'ani an saukar da shi ne saboda tadabburi hanyar tadabburi don a karanta shi a fahimce shi a kan ma'anoninsa sannan a yi aiki da abin da ya kunsa wanda shi ne hikimar da yasa aka saukar da alkur'ani ke idan haka ne akwai buƙatar sanin abin da alkur'ani yake faɗa in har ana buƙatar tadabburi babu yadda za a yi tadabburin alkur'ani ba tare da sanin ma'anonin alkur'ani ba kenan yana da matuƙar mahimmanci a dinga fassara alkur'ani saboda sanin ma'anoninsa domin a yi tadabburi da shi a da Allah maɗaukaci su ke kitabun an zalnahu na'am وَعِنْهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته نعم. وليتذكر أولو الألباب نعم الله مدوكين كتاب أنزلناه إليك مبارك لتاتي ليه وانت مكا فوكد شيء إذوا غليك أبنيو ألبكا alƙur'ani littafi ne da Allah maɗaukakin sun kai da shi ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam littafi ne mai albarka abin da ake nufi da albarka littafi ne da yake kunshi da alkhairi ne yawa duk wanda ya karanta shi ko yayi aiki da shi ko ya fahimce shi zai samu wannan alkhairi da yawa wanda yake dunkula a cikin wannan littafi Allah ya ce li yadabbaru ayatihi saboda ayi tadabburin ayoyinsa a kula da su a karanta su a fahimci ma'anarsu a aiki da abin da suka kunsa wani ya tazakkara ulul albab A ma'abuta hankali masu tunani su wa'azantu da abin da ke cikin alkur'ani kenan abubuwan nan guda biyu suna daga cikin hikimomin da suka sa aka saukar da alkur'ani hikima ta farko don a fahimci ma'anarsa a aiki da shi hikima ta biyu don a wa'azantu game da abin da ke cikinsa shi yasa wannan yana daga cikin hikimar saukar da alkur'ani alkur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar da shi da aljanu da mutane saboda su ne aka tallafa wa shari'a wanda aka umarce su su aiki da abin da ke cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani ga mutane da aljanu sai Allah ya sanya wannan alkur'ani din ya zama ya gagaru waɗanda aka saukowa ma'ana ya gagare su ta ɓangaren kawo irin shi ko ta ɓangaren yin littafi kamarsa ko ta ɓangaren yin wani zance irin wannan zance shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin irin yadda ya kalubalanci mutane da aljanu don ya nuna cewa wannan zance ba zancen mutane ba ne wannan zance ba zancen aljanu ba ne wannan zance ba zancen dabbobi ne ba zancen dabbobi ba ne zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci mutane ya halarci aljanu ya halarci dabbobi shi yasa zance ne da yake kunshe da mu'jiza zance ne da yake kunshe da albarka zance ne wanda ba wanda ya isa ya kawo irin wannan zance ba shi Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa babu wani zance da ɗan adam yakan saurare shi yayi masa tasiri a aiwasa fiye da alkur'ani babu wani zance da ɗan adam yakan saurare shi yayi masa tasiri a gangar jikinsa fiye da alkur'ani babu wani zance da adam yakan saurare shi ya masa tasiri a cikin rayuwarsa da ayyukansa da mu'amalarsa fiye da alkur'ani shi yasa tun da Allah ya aiko manzon Allah ko kuma tun da aka halitta larabawa har su koma ga Allah babu wani zance da balarabe ya taɓa ji ya yi imani da wannan zance ba alkur'ani ba umar al-khattab Allah ya kare da gare shi alkur'ani ya ji ya masa tasiri ya musulunta zubair ibn mut'im Allah ya kare da gare shi suratul tsuri ya ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa tasiri ya musulunta kenan da yawa daga cikin sahabbai da yawa daga cikin magabata Alƙur'ani suka ji ya musu tasiri suka miƙa wuya zuwa ga Allah suka musulunta kenan zance ne wanda idan an ji shi yana tasiri yana tasiri a rayuwar mutum yana tasiri a gangan jikin mutum yana tasiri a lafiyar mutum yana tasiri a ɗabi'ar mutum shi yasa ba wani zance da zai gyara maka rayuwarka ya saita maka rayuwarka ya taimake ka a rayuwa fiye da littafin Allah shine alqur'ani shine littafin da nake karantawa yasa alqur'ani littafi ne ya kamata kowane musulmi ya rike shi ya rungume shi ya karanta shi sannan ya ainihin wato saurare shi ma'ana bayan akan haka ne ake so alaran ma ya karanto mana wannan sura mai albarka domin mu shiga kai tsaye wajen tafsirin wannan sura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 wannan sura tana da sunaye da dama kuma sunayenta sun rabu gida biyu akwai sunayenta wanda suka zama tawqifiyya akwai sunayenta wanda suka zama ijtihadi ma'ana daga cikin sunayenta akwai sunayen da Allah madaukakin sarki ya ambace ta da su akwai sunayen da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ambace ta da su ana akwai sunayen da malamai suka yi ijtihadi suka fitar da su suka ce nata ne karkashin waɗansu ayoyin alkur'ani ko karkashin waɗansu hadisai wanda suka tabbata ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga cikin sunayen wannan sura ana kiranta hatun kitab mai ya tabbata a cikin hadisin ingantacce hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi ana kiranta ummul kitab zo a cikin Bukhari da Muslim ana kiranta ummul Qur'an ana kiranta alhamdu ita ce alhamdulillah rabbil alamin sannan ana kiranta as-sala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta waɗannan sunaye da na ambata guda biyar dukkanin su waɗansu sun zo a cikin alqur'ani waɗansu sun a cikin sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga cikin sunayen ta malamai kiranta da alkafiya suna kiranta da waqi'iyya suna kiranta kiranta da addu'a wannan duk daga cikin surar da ake kiranta amma wannan guda hudu ijtihadi ne na malamai wanda suka fitar karkashin alqur'ani ko na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan sura tana da ayoyi guda bakwai a ina aka sokar da wannan sura malamai sun yi sabani akan wannan wadansu malamai suka ce sura ce makkiya wadansu suka ce sura ce madaniya wasu suka ce an sauka da ita sau biyu an sauka da ita a makka an sauka da ita a madina waɗansu suka ce a waɗansu ayoyin an saukar da su a makka waɗansu ayoyin an saukar da su a madina amma suna tafi inganci fi rinjaye malamai suna cewa sura ce makiya wajen da muka yi bayani tana da kalmomi guda ashirin da tara tana da harfai guda ɗari da arba'in da uku sura ce makiya kamar yadda abdullahi ɗan abu ya faɗa da katada da abul aliya dukkanin sun tafi akan ta wanda sura ce makiya su a cikin jahiliya kamar yadda Abu Hurairah ya tafi kai haka da Mujahid da Afa ibn Yasar da al-Imam Zuhri sun tafi a kan ta wannan sura ce cikin wato jahiliya kamar yadda waɗannan magabata suka tafi a kai. wannan sura mai albarka wadda ake kiranta da ainihin wato suratul Fatiha kusan malamai suna cewa babu wata sura guda ɗaya wadda ta kunshi ɓangarorin tauhidi guda uku fiye da wannan sura suratul fatiha domin sura ce da ta kunshi tauhidul rububiyya sura ce da ta kunshi tauhidul uluhiyya sura ce da ta kunshi tauhidul asma'i was sifat wannan bangalori guda uku dukkanin wannan sura ta kunshe su gaba daya eh, abin da ake nufi da tauhidul rububiyya a kaɗaice shine kaɗaita Allah a cikin ayyukan Allah tauhidul uluhiyya kaɗaita Allah a cikin ayyukan bayin Allah tauhidul asma'i was sifat ta Allah a cikin sifofinsa da ainihin wato sunayensa wasu malamai suna raba tauhidi gida uku waɗansu malamai suna raba tauhidi gida biyu waɗansu suna cewa tauhidi ya rabu gida biyu akwai tauhidul ma'rifati wal isbat akwai tauhidul talab wal qasad suna cewa akwai tauhidul ma'rifa wal isbat shi ne tauhidin sani da tabbatarwa akwai tauhidul talab wal qasad shine tauhidin da ake so mutum ya yi aiki da shi kuma ake nema ya tsaya a kansa in kace tauhidul ma'arifat wal isbat ya hada da tauhidin Rububiya da tauhidin asma'i wa sifat domin waɗannan tauhidi guda biyu da ake bukata gare ka shine ka san su ka yadda da su ka tabbatar da su Tauhidin Rububiya ba a bukatar aikinka a ciki ana bukatar ka san Allah shi ya halarci duniya da abin da ke cikin duniya shi yake tafi yadda duniya din kuma shi yake mallakar duniya ka san wannan ka yadda wannan shine tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat ka san Allah yana da sunaye yana da sifofi ka yadda da su ka aminta da su ba tare da ka wa Allah suna ko sifa ba ba tare da ka canja wa Allah suna ko sifa ba ba tare da ka ɓata wa Allah suna ko sifa ba wanda ma abin da ake bukata shi ka sani ka yarda ka tabbatar shi ne tauhidul asma'i wa sifat waɗannan bangarorin tauhidi guda biyu su ake kira tauhidul ma'rifati wal isbat bangare daya shine tauhidul talab wal qasd ko tauhidul talab wanda ake nema kai aiki kuma shine manufar da ta sa aka halicce ka بحد الله كتو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم. ما Allahu akbar Allah madaukakin sarki ce ban halitta aljani da mutum ba su bauta mini to wannan shine tauhidul uluhiyya cewa an halitta ka ne dan ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine tauhidul talab wal qasad to shine wasu malaman suke raba tauhidi gida biyu wasu na raba shi gida uku to malamai suka ce ba wata sura da ta kunshi bangarorin tauhidi guda uku su kusum dinta fiye da wannan sura suratul fatihatul kitab domin tun da cewa sura ce gajeriya ta aitacciya amma ta tattara dukkanin waɗannan bangarori gaba ɗaya domin idan mu ce su alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin kadai shi ne tauhidin rububiyya ubangijin talakai domin kalmar kalmar arab ta kunshi abu uku abu na farko alkhalqu abu na biyu almulku abu na uku at-tadbir in ka ce arab ma'ana Allah shi ne mahalicci mai mallakar abin da ya halitta sannan mai gudanar da al'amuran wannan abin da halitta da wannan shine kalmar rab kaga wannan tauhidu rububiya kenan in ka tsallaka ka ce iyaka in ka ce ar-rahmanur rahim wannan tauhidu asma'i wa sifat kenan in ka ce iyaka abudu wa iyaka nasta'in wannan bangaren abin da ya shafi tauhidul eh, tauhidul kenan to wannan ya nuna kenan a ce lallai tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i wa sifat sun kunshi sun kunshi wannan ana wannan sura ta kunshe su gaba daya ta kunshi rububiyya ta kunshi uluhiyya ta kunshi asma'i wa sifat wani yana daga cikin mantan da ta samu ka zaɓi wannan sura saboda fahimtar waɗannan bangarorin tauhidi guda uku don wani abu ne da idan ka fahimce su muka yadda da su za mu samu tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duniyar mu da lahirar mu insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan sura eh, suratu suratul kitab kamar yadda muka faɗa sura ce da ayoyi guda da ɗayanta guda bakwai wannan ayoyi guda bakwai idan ka kalle su a takaice da muku ambata za ka ga ɓangare na farko suna bayani ne akan Allah subhanahu wata'ala bangare na biyu suna bayani ne akan babayin Allah da yanda alaƙa ya kamata ta kasance tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala shi yasa kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisin da imamu musulun ya fitar da shi manzon Allah sallallahu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa قسمت الصلاة wa وبين Abdi نصفين na raba karatun fatiha nan as-sala bi ma'ana qira'atul fatiha Maza Allah ce na raba karatun fatiha a cikin sallah tsakani na da bawa na na raba ta gida biyu Allah madaukakin sarki ya raba fatiha gida biyu Maza Allah ya ce wali abdi ma sa'ala Allah madaukakin sarki ce bawa na zai samu abin da roƙa wannan hadisi ne kudusi wanda manzo Allah ya ce Allah ya ce الله فإذا قال العبد إذا مباوعت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين كو مالك يوم الدين قال الله تعالى مزدني عبدي وقال مر فوض إلي عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما فعل wannan ita ce kuma ita ce yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata gida biyu na farko yana mana bayani akan wani ne Allah musan Allah subhanahu wa ta'ala musan girman Allah maɗaukakin sarki musan alaƙamu da Allah yana daga cikin babban matsala a rayuwar ɗan adam shi ne a waye gari alaƙa shi da Allah ba ta da kyau duk lokacin da aka waye gari alaƙa da Allah ba ta da kyau to babu matsalar da ba za ka iya samu a rayuwarka ba amma duk lokacin da ya zamto alaƙaka da Allah maɗaukakin sarki tana da kyau to ba irin taimako da tallafi da ba za ka iya samu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba bayan da za a yi ka iya gyara alaƙaka da Allah sai ka san Allah in ka san Allah ba ba za ka gyara alaƙa da shi ba kuma yana daga cikin samuwar kowace irin matsala a duniya shine rashin samun kyakkyawar alaƙa da Allah sai shi Allah maɗaukakin sarki daga lokacin da ka waye gari za ka da alaƙa da shi daga lokacin da zai kyalita daga lokacin da Allah Maɗaukakin sarki ya barka da baraka da wayanka daga lokacin kuma ka shiga tashin hankali da damuwa me sa za ka iya shiga tashin hankali da damuwa saboda baka san kanka ba baka san abin da zai faru gare ka ba baka san abin da zai tabbace ka a rayuwa ba an adam iya iliminsa sa ilimin jiya ne da yau amma ba da ilimin gobe rashin sanin ka gobe din nan wanda shi ya haifar maka da ba za ka iya kanka amfani ba tun da ka san abin da zai iya buduro maka a gobe ba da kyau ko mara kyau bayan sana ka iya ɗaukan mataki akan wannan abu iya abin da za ka iya yi a rayuwarka shine tsari ka gama ka gama shirya rayuwa da tsara rayuwa amma tabbatuwar wannan tsarin wannan a hannun Allah yake za ka tsara duk abin da za ka tsara za ka yi gobe amma wannan tsarin da za ka tsara ya tabbata goben wannan al'amarin Allah ne sai ka gama tsarin ka gaba daya sai Allah ya ɗauke ka sai a waye gari baka samu nasara a wannan tsarin ka ba ko sai ka gama tsarin ka gaba daya sai Allah ya jarrabe ka a cikin wannan tsarin naka ya zama maka bala'i da tashin hankali amma wanda ya san gobe ya san jibi ya san abin da zai faru a gare ka to shine in ka koma gare shi sai taimaka maka a cikin kowane irin tsari da zaka sa a gaba shi yasa babban abin da ya kamata ga ɗan adam a rayuwa da ya kokari ya gyara alaƙa shi da Allah subhanahu wataala kuma lalacewar alaƙa da Allah wani abu ne ba sai an gaya kowa ba dukkaninmu nan gaba ɗaya duk wanda alaƙa shi take da Allah da kyau ya sani duk wanda ba shi da kyakkyawar alaƙa da Allah ya sani in alaƙa ka tana da kyau ga Allah ka sani ba da kyau ka sani idan ba ta da kyau to yi kokari ka gyara alaƙa ka da Allah in tana da kyau to ka gode wa Allah ka ci gaba da kyautata alaƙa ka da Allah sai Allah ya maka albarka a cikin rayuwa wallahi so da yawa abubuwa da suke buzuro mana na matsaloli a rayuwa duk abin da yake haifar da irin wannan wallahi rashin kyakkyawa alaka ne da Allah shi yasa wani daga cikin mutata yake cewa ina gane na samu matsala tsakanina da ubangiji na daga garan da naga na samu matsala tsakanina da matata yace kuma ina gane na samu matsala tsakanina da ubangiji na daga garan da na samu matsala tsakanina da abin hawa na yace wani lokaci in na samu matsala da iyali na to zan koma ga Allah in ta Allah in ga ne wa Allah Allah ya jarfe ni haka sai in gyara in tuba ga Allah sai Allah ya gyara mu yace hatta abin na nakan samu matsala da shi idan ka samu matsala tsakana da ubangiji na kenan abubuwan da suke samun matsala da su a rayuwa na yau da gobe mafi yawanci tunanin mu baya zuwa rashin kyakkyawar alaka ne da Allah suke matsaloli da yawa a cikin al'amuran mu. wanda inda za mu gyara alaƙarmu da Allah wallahi da rayuwa mu ta yi kyau mun ci gaba da rayuwa inda da Allah maɗaukakin sarki yake so shi yasa wani daga cikin magabata wata rana yana zaune wani mutum ya zo wucewa ya kalle shi da ya kalle sai ya zage shi sai ce wani me yasa kake zage na sai ce an zage ka sai ƙara zage shi sai ce wani me yasa kake zage na ya sai na zage ka sai ƙara zage shi ya ce kawai sai wannan mutumin ya wuce ita da na koma gida sai na tsaya na yi tunani ni wa Allah Allah madaukakin sarki ya turo mu wani lalataccen mutum ya ci mutunci na ce sai na tuna nayi wa Allah ba daidai ba ce sai na tafi nayi sallah na roki Allah ce ya Allah abinda nayi maka ka turo min wannan mutumin banzan ya zage ni ya tuce ni Allah ka gafarta min. Allah abinda ne wanda yake ba daidai ba wane yazo ya kata ni Allah ka gafarta mini wa washe gari ina zo na kofar gida sai ga wannan mutumin da ya zage ni je ya dawo yana zuwa ya zo a zaune sai gashe ni yana gashe ni sai ce ya kai bawan Allah jiya na zage ka ba tare da kai mun komai ba dan Allah ka yafe mun. inda da nayi ba daidai bane nayi nadama ka yafe yace sai na tuna gyara alaka ta da nayi da Allah subhanahu wataala sai yasa Allah ya gyara mana alaka tsakanin da wannan bawan Allah yanzu yana bana hakuri a neman yafiya sai da yawa in za ka gyara alaƙaka da Allah to Allah zai gyara maka alaƙa tsakanin kai da mutane amma ba za ka iya gyara alaƙaka da Allah ba sai ka san Allah kamar yadda Imam Bukhari da hadisi da Imam Muslim dan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba wa sahabbai labari dan Allah ya ce an yi wani mutum a zamanin Banu Isra'il shi wannan mutumin da aka yi a zamanin Banu Isra'il rashin lafiya ta kama shi ya tabbatar zai ba duniya ba zai tashi ba sai tare iyalansa gaba ɗaya shi tare ‘ya'yansa gaba ɗaya sai ce da su ya ku ‘ya'yana yanzu idan na mutu me za ku iya faɗa a kaina sai su ce a ah, baba wannan wacce ne magana ce su ce eh, ina tambayar ku ya ce me za ku iya faɗa a kaina suka ce wallahi babu ba abin da za mu faɗa a kanta in ba alkhairi ba ya ce akwai wani haƙƙi a matsayinku na ‘ya'yana wanda ban soke muku shi ba suka ce baba wallahi duk wani haƙƙi wanda ya rataya kan iyaye na ƴaƴa a baka kuke mana wannan haƙƙi yace ku da buƙatar wani abu a waje na wanda ban yi muku ba suka ce baba duk abin da muke da buƙata kai mana shi in ka mutu a yau ba abin da zamu faɗa kanka in ba alkhairi ba yace to ku sani ya ku na alaƙa ta da ku tana da kyau kuma kun tabbatar min alaƙa ta da ku tana da kyau amma ku sani alaƙa ta da Allah ba ta da kyau suka ce a ah, ba wannan wasu irin magana sai ta ina gaya muku gaskiya ina gaya muku gaskiya tsakanina da Allah ba kyau wannan bazan Allah yake ba da labari yace tun an haka ta da Allah ba ta da kyau sai na nace idan na mutu ku kona ni mai muku wasiya idan na mutu ku kona ni ku samo buhu ku zuba tokata a ciki ku bari sai ana tsananin zafi iska tana taɗawa ko ina sai ku je tsakiyar teku sai ku zazzagar da wannan wa gaba ɗaya sai ruwa ya kada tokan nan tsawa da yamma da kudu da arewa idan kuka yi haka na san Allah ba zai kama ni ba na san na tsere Allah Allah madaukakin sarki da zai iya kama ni ba bai san Allah ba ƴaƴan ma ba su san Allah ba yana mutuwa suka zartar da wasiyar Su suka ƙona shi suka nemo buhu suka zuba wancan tofar suka yi lokacin bazara suka je suka zazzaga wannan toka a cikin teku suna gama zubar da wannan toka da a cikin teku da ma amruhu idan arada shi an ya kula lahu kun kafin kafin ya ɗauri nuni sai ga wannan mutumin ya dawo yadda yake sai ga a gaban Allah sai Allah ya kai bawan Allah me yasa ka ba wa ƴaƴanka wannan wasiya yace ya Allah ni kaɗai na san abin da na yi maka kuma Allah na san alaƙa ta da ba ta da kyau kuma Allah na san idan ka kamfani za ka min azaba azabar da baka taɓa wani irin ta a duniya ba ya ce saboda haka ka ba wa ‘ya'yanka wannan wasiya ya ce Allah abu na biyu da kafatuka ya rab Allah tsoronka nake ji Allah ya ce tun da ka ɗazin tsoron kuma na gafarta maka wannan kisa da take nunawa tana nuna mana ya gyara alaƙa shi da Allah sai Allah ya karbe shi sai nadama ya yi. wannan nadamar ita ta kawo gyara alaƙa shi da Allah yana gyara alaƙa shi da Allah sai Allah ya karbe shi ashe duk yanda alaƙarka da Allah ta kai ga lalacewa in ka ji tsoron Allah ka koma ga Allah Allah ya karbe ka ba wani yanayi wanda za ka shiga kai nadama Allah bai Allah bai karbe ka ba shi yasa manzo Allah yake cewa at-taubatu hiya an-nadam tuba ita ce dama da wannan bawan Allah ya ji tsoron Allah ya dawo ga Allah ya nadama sai Allah ya karbe shi ta kalli irin abubuwan da yayi amma ya buɗe kake ce makafatuka ya rab ya Allah tsoron ka nake ji wannan kalmar da ya faɗa sai Allah ya ce ni kuma na gafarta maka sai a kuma buƙatar duk lokacin da wasu abubuwa suka taso su dinga tuna Allah muna komawa ga Allah subhanahu wata'ala kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-saw da Allah yake cewa nan gaba imani zai dinga rijidigewa a cikin zakatan mutane wani lokaci zai zo imani zai dinga rijidigewa kamar yadda tufafi in yadda yake rijidigewa ya lalace kuma za Allah ce fasalallah an yujaddida al-iman fi qulubikum ku dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddida muku imani a cikin zakatanku to akwai buƙatar kullum mu dinga kokarin jaddada imanin mu tsakanin mu da Allah muna komawa ga Allah muna jin tsoron Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala akan Allah ya dinga jaddada mana imani sai kuma abin da zai taimake mu a rayuwa fiye da gyara alaƙar mu tsakanin mu da Allah subhanahu wata'ala wannan sura tana daga cikin surar da za ta sanar da mu wane ne Allah kuma yaya alaƙar mu da Allah subhanahu wata'ala ya kamata ta kasance kuma ya ya kamata mu dawo ga Allah mu ji Allah mu koma ga Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa na raba wannan suna gida biyu tsakani na da bawana idan bawana ya ce alhamdulillah rabbil alamin ana dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangijin talakai Allah ya ce hamadani abdi na ya gode mini alhamdulillah alhamdu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala in ka faɗe shi ka yaba Allah maɗaukakin sarki ka girmama Allah kamar da zamu zo mai bayani idan shiga sura ya yace idan kuma bawa yace ar-rahman rahim Allah mai rahama mai jin kai zamu zo mu ji bayanin menene ar-rahman menene ar-rahim ko menene bambancin su Allah zai ce bawa na ya yaba mini yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake tsananin so shi yaba wa Allah Allah yana so ka yaba masa Ko kowane yanayi sai Allah ce bawa na ya yaba idan bawa ya ce maliki yau jidin ce bawana ya girmama ni ya karrama ni ya mutunta ni kuma bawana ya miƙa al'amarinsa gaba ɗaya zuwa gare ni domin ya buɗe baki ya ce Allah shi ne mamallakin ranar sakamako ba wanda yake mallakar alƙiyama ya yi abin da ya ga dama a filin alƙiyama ba Allah su subhanahu wa ta'ala ba to wannan dunna Allah ne wannan yabon Allah ne girmama Allah ne karrama Allah subhanahu wata'ala ne yace amma idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace haza baini wa baina abdi wannan tsakaina ne da bawana ana bawana kai kadai muke bautawa kuma gare ka muke neman taimako shine kadai ka bauta zuwa ga Allah shi kadai wannan Allah za a yi wa kuma bawan Allah ne zai yi wa Allah din wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimakonka da agajinka wannan bawa ne yake nema kuma Allah ya yi alkawari zai ba wa bawa taimakon kuma zai bashi agajin a duk lokacin da ya nemi agaji da taimako kamar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya ce idan bawa ya ce ihidina siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim waladdallin wanda wanda kai fushi da su da suke batatu Allah ya ce to wannan bawa na ne bawa nan da yake roƙo akan ina shiryar da shi hanya madaidaiciya Wale abdi ma sa'ala abin da bawa na roƙa na bashi zan shirya da shi kuma hanya madaidaiciya wannan wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin yana ƙara fito mana da yanda wannan sura take da kuma alaƙar bawa da wannan sura kamar da za mu shiga cikin wannan sura ɗin suratul fatiha ita ce sura mafi girma a cikin surorin alkur'ani da ayatul kursi ita ce aya mafi girma a cikin ayoyin alkur'ani in aka ce girma ba ana nufin mafi yawan ayoyi ba ana nufin mafi girman daraja da faloli da abin da ta kunsa babu kama wannan sura ta suratul fatiha kamar da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisin uh, abu sa'id ibn mu'alla radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id yake cewa wata rana ina sallah a sai manzon Allah ya kwala manzon kira ni yace kira da manzon Allah ya mun ban san kuma na amsa Manzan Allah wannan kiran ba sai bayan na gama sallah سيدي بقول من صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنت يا من زن الله إني كنت أتلي من الله لو سنت فكراني نصلى عليك فقال من زن الله يسي ألم يقل الله فجاء الله مدعوك كيف يا شيخ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاه يا أيها فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم نعم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه نعم وأنه إليه تحشرون na'am yace baka ji Allah madaukakin sarki ya ce ba ku amsa kiran Allah da manzon Allah a lokacin da suka kira ku kuma qala li sai Abu Sa'id yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni wa'allimannaka suratan i'azamu suratul qur'an yace wallahi zan sanar da kai wata sura ita ce sura mafi girma a cikin alqur'ani qabla an takhruja min almasjid kafin ka fita daga wannan masallaci wannan shi ne shahid da Allah ya ce zan sanar da kai wata sura wallahi ita ce sura mafi girma a cikin alkur'ani kafin ka fita daga cikin wannan masallacin yace thumma akhadha bi yadi sai manzon Allah ya rike hannuna falamma arada an furut yayin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga masallaci bai sanar da ni sura ba kuntu lahu kana sai shi ya rasulullah alam taqul law allimannaka suratan hiya azam sura fil qur'an manzon Allah ba kai ka kace ni aka sanar da wata sura ita ce su da tafi girma a cikin alkur'ani qal sai manzo Allah ce na'am yace eh maza Allah ce hiya alhamdulillahi rabbil alamin ita ce alhamdulillahi rabbil alamin maza Allah ce hiya sab'ul masani wal qur'an alazim alladhi ututuhu ita ce sab'ul masani kuma ita ce alkur'ani da girma wanda aka bani ita wannan hadisin ya nuna kenan a shi lallai suratul fatiha ita ce sura mafi girma a cikin alkur'ani kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa daga cikin falalar wannan sura kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu Allah Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kada da gare shi yace yadda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisin Abu Sa'id yake cewa kunna fi masirin lana wata rana mun kasance mu a cikin tafiya a nazalna sai muka sauka a wani waje don mu huta fa ja'at jariya sai ga wata mata ta zo ta kalle mu faƙala sai fi ce ya ku waɗannan baƙin dagacin garinmu ko mai unguwar garinmu ga shi san lafiyar shi tsalau amma daga baya kawai muka ga wani abu ya zo ya sare shi da Allah ga shi babu kowa a garin don mazan sun tafi gona akwai wanda ya iya addu'a a cikinku ya zo ya yi masa addu'a ga da irin wannan yanayi da ya shiga ciki? sai abu sa ke cewa a kama ba a harajulun minna sai wani mutum daga cikin ya tashi sai bi wannan matar suka ci gaba da tafiya yana zuwa sai aka nuna masa shugaba wannan gari ya kwance wani abu ya kare shi ya ce farafahu sai masa harkahu sai masa rukuya ana sai ya karanta masa suratul fatiha yana karanta masa fatiha fa ba'a sai ya warke sai wannan cuta ta tafi daga jikin shi ya ce nan da nan aka kawo awaki ko raguna ko tumaki guda talatin aka ba wannan sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai gashi ya dawo cikin waɗannan sahabbai yana dauke da waɗannan dabbobi yana zuwa suka tambaye shi idan ka samu wannan dabbobin sai ce ai na je na yi rukuya ne suka ce wa ya koya maka ya yace ba wanda ya koya mun suka ce je ka karanta yace na je na karanta maka suratul fatiha Ya ce kuma ina karanta masa fatiha nan take a madaukakin sarki ya bashi lafiya ya masa abin da yake damun sa yace ban yi masa ruqya ba fatiha ummul kitab fatihatul kitab da ita ne masa ruqya suka ɗauki waɗannan dabbobin suna nema su yanka sai wasu daga suka suka suka ce a'a bai kamata ku taɓa waɗannan dabbobi ba hatta mun koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun bashi labarin duk abin da ya faru suka fashi waɗannan dabbobi suka taho garin madina suna zuwa madina suka samu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce manzan Allah ya rasulullah kaji kaji kaji abin da ya faru game da wani wasu malaman suka ce shi Abu Sa'id al-Khudri bai ruwaito hadisin shi wanda ya wannan ruqya suka ba manzan Allah labarin abin da ya faru gaba daya sai manzan Allah ya ce ma kana yudrihi annaha ruqya shi ko wannan bawan Allah wa ya sanar da shi fatiha ana yin rukuya da ita wa ya sanar da shi fatiha ana yin tawaida da ita wa ya faɗa masa fatiha ana yin addu'a da ita zalla ce iqmu wa zambuli bi sabab zalla ce ku raba waɗannan dabbobin ni ma ku bani ta suna in ci ana halal ne wannan yana nuna mana a shi wannan sura ina daga cikin surar da idan mutum ya shiga wani irin yanayi zai karanta ta kuma da izinin Allah da maɗaukakin sarki zai yayi masa duk abin da yake damun sa sakamakon karanta wannan sura wadda ake kira suratul fatiha wannan sura da muka amsa malamai suna cewa ana kiranta suratul fatiha wadda har malamai sun yi sakani akwai malaman da suke cewa kowace sura daga cikin surorin alkur'ani mala'ika jibril ne ya saukar da su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da suratul fatiha kadai haka wasu malaman suka faɗa suka ce domin suratul fatiha wani mala'ika ne na musamman ya kawo ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai duk da cewa wannan ra'ayin yana da rauni amma suna kafa hujja da wannan hadisi wanda ya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisin eh, ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ya a gare shi Abdullahi dan Abbas yana cewa wata rana mala'ika Jibrilu yana zaune a gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ji wani ƙara a sama manzon Allah yana jin wannan ƙara a sama sai ya ɗaga kansa sama manzon Allah yana ɗaga kansa sama mala'ika Jibrilu ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hada babu min as-sama futaha al-yawm wannan wata kofa ce a sama wadda aka buɗe ta a yau lam yuftaha qattu illa al-yawm aka buɗe wannan kofar sai yau fa nazala minhu malak sai ga wani mala'ika ya sauko daga cikin wannan kofa din ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika da yana fakowa yana zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai mala'ika jibril ya ce da manzon Allah hadha malakun nazala ila al-ard wannan wani mala'ika ne wanda ya sako a kan ƙasa lam yanzil qattu illa al-yawm bai taba sakowa ƙasa ba sai yau shi wannan mala'ika din da aka halarci ƙasa wannan mala'ika bai taɓa saukowa ƙasa ba sai yau kamar yadda mala'ika jibrilu yake sanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sallama sai wannan mala'ikan ya gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala yace manzon Allah abshir manzon Allah ina maka bishara manzon Allah kai bishara manzon Allah ina maka bishara ginuraini da waɗansu manya-manyan haske guda biyu uti tahuma wadda za a baka su yanzu yanzu nan lam yu'tahuma nabiyyun qablak ba ka taba ba wani annabi gabaninka ba waɗansu haske ne manya-manyan guda biyu wanda yanzu za a baka su ya manzan Allah sallallahu wanda ba a taɓa ba wa wani annabi su gabaninka ba sai maza Allah ya ce wannan wani irin haske ne wannan mala'ika ya ce da shi fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara shi fatihatul kitab alhamdulillahi rabbil alamin da kuma ƙarshen suratul baqara lan naqra bi harfin minha illa a'taytahu lan taqra bi harfin minha illa a'taytahu ba za ta taba karanta wani harafi ko wata kalma daga cikin waɗannan surori guda ba a cikin ambata wannan abu da ka manzan Allah ka yi bishara da abin alkhairi da ya same ka to wannan yana nuna mana lalle wannan sura sura ce ne jima sura ce ne harawa to malamai waɗannan malaman suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kowace sura mala'ika jibril ne ya sauka daban da suratul fatiha da ƙarshen suratul baqara waɗansu malaman suka ce a'a babu wata sura daga cikin surorin alqur'ani face sai ka samu mala'ika jibril ne ya kawo ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mala'ikan ba surorin bane ya saukar ya yi bayanin falalar surorin shi ya saukar da falalar suran ne ba ya saukar da ba ne. kamar malamai suka yi bayani a game da abin da ya fi sabon malamai akan wannan matsala din to wani na ƙara nuna masa lalle wannan sura sura ce mai albarka sura ce mai daraja sura ce da ta kunshi abubuwa da dama wanda ragowar surori ba su kunshi waɗannan abubuwa ba a ƙarshe ita wannan sura da kuke gani suratul fatiha in ka kalle ta na ka ga Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da godiya gare shi a sannan a ƙarshe kuma sai ya yi maka bayanin wani ne shi ɗin muka zo muka shi za mu ji amma ina son ɗan bayaninsa ne a dunkule inda in mun shige ta abubuwan za su fito dalla-dalla ko kuma filla-filla Allah maɗaukakin sarki ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ba da bismillahir rahmanir rahim sai ce alhamdulillahi rabbil alamin sai fara godiya a kan kansa sannan kuma sai ce rabbil alamin wannan rabbul alamin na shi ne Allah din Allah madaukakin sarki shi rabbul alamin kuma rabbul alamin din nan ne wanda ya tantance wannan alhamdu malamai suka cewa sirrin abin duk da cewa kalmar alhamdu ta sha bambam da ashukuru alhamdu godiya ce ashukuru ma godiya ce amma alhamdu amun da shukur dan shi alhamdu kalma ce ta godiya wata ta hada da yi wa ma'ana wadda ake godewa duk wanda ya maka ni'ima ya tantanta kai masa godiya a yanayin da koya maka abu ba daidai ba koya maka daidai Ba ana shi wanda ake wa alhamdu din shi ne wanda ya cancanci a gode masa a kowane irin yanayi idan na ce kowane irin yanayi kana cikin walwala ya cancanta ka gode masa baka cikin walwala ya cancanta ka gode masa kana cikin jin daɗi ya cancanta ka gode masa baka cikin jin daɗi ya cancanta ka gode masa me yasa ya cancanci godiya a cikin waɗannan halaye da wanda ya yi saboda asalin shi ya yi ka shi ya kawo ka duniya to tun da ya kawo ka duniya ya gama da kai lokacin da kake cikin jin daɗin nan kana walwala wanda ya saka cikin jin daɗi da walwala to shi wannan wanda ya kawo ka din to ashe ya kamata gode masa sannan yanayin da ka shiga na damuwa na tashin hankali ya cancanta ka gode masa domin ba zai mata da cikin wannan yanayin ba ba za ka dawoma ba duk yadda ka samu suna cikin walwala cikin damuwa da tashin hankali ba za ka dawoma ba to waye wanda zai fitar da kai shi da ya cancanta ka gode masa wannan godiyar da za ka yi masa saboda kasancewa ya yi ka kuma zai fitar da ga cikin wannan yanayin da kake ciki Nan ɗan adam da za ka dawamar da shi cikin jin daɗi har abata da daɗin ba zai masa amfani ba yadda daɗi zai yi amfani sai ran da ya na rashin jin daɗi shi ne daɗin a yanayin shi na ɗan adam a duniya zai amfani da shi shi yasa za mu ga ɗabi'un yahudawa da Allah madaukakin sarki ya basu cikin jin daɗi da walwala ni suka yi Ɗan kankarewa suka yi lokacin da Allah ba su cikin jin daɗi da sa noma ba sa aikin gona ba sa wahala sai dai a saukan musu da duk abin da suke bukata a sama a saukan musu da aljanna wasalwa da soyayyen nama da nono da zuma da wani abu na jin daɗi wannan jin daɗin da ya musu yawa sai su kankarewa wa Allah sai suka ce ma'ana udu ma'ana ka roƙa mana ubangijinka ma'ana ka roƙa mana ubangijinka ya canja mana wannan jin daɗin ya kama wani abu daban ne zai kamu da yana saukar musu da ni'ima daga sama amma saboda ba su taɓa jin wani abu na rashin jin daɗi ba shi yasa da daɗin ya yi yawa sai so kan gare suka ce ya roƙa musu ne shi da za su sha wahala su aikatu lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu iya haƙuri akan wannan nau'in abincin mu ba ba wahala ba tashin hankali babu damuwa a'a lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu iya haƙura da abu ɗaya ba ka roƙa mana Allah ya sa mu dinga noman dawa noman doya da noman dankali da noman albasa da noman tafarnuwa mun gaji da hutu da jin daɗi da walwala wannan shi ne abin da suke shi yasa Allah ya ce a ta da nuna allazi huwa adina allazi huwa khair kada da hankali kuwa hmm. ya za a ku nemi canji da abin da ya fi kusanci alkhairi ne ana ta ihi bito misra wa inda lakum ma fa'al to haka a ɗan adam take shi yasa zaka ji daɗi ne da walwala lokacin da aka ɗan gitta maka da rashin jin daɗi ya daɗi ya dawo ya kafi jin daɗi to shi yasa an sarki ya cancanta a goge masa kowane yanayi shi yasa ya amfani da kalmar alhamdu shukur kuma godiya ce na idan an yi maka wani abu ba a yi maka ba za ka yi a shukur ba na wannan mun lokaci yayi Allah ya taimu gobe za mu dora akan inda muka tsaya da muka faɗa ya zama ne Allah ba mu ladar abinda muka so ubangiji Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum